والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu sake saduwa a wannan makaranta mai albarka inda muke karatun littafin Nurul Albabi kowace ranar Laraba kowace ranar Lahadi yau Lahadi 14 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina za mu tashi al'amru salis haka ne tsaye satin ah, karatun da ya wuce mai karatu ga game da wata larba da ya faɗi wannan larba ga na ce a ina yake shahin nawa yake magana wannan larban da mun karanta satin da ya wuce shahin na 69 ko tara ko. Ah, ina ne maganar larban take sai eh, wanda ya ganta kun san labar gana ko wanda bai san ta ba ya huta wata labar ce karshen safar cewa ya yi aure ciki ya da kyawu in an yi kasuwanci duk abin da aka yi ciki ya da kyawu ba ce wanda ba ta da kyawu rashin sanin wa'in abubuwan ma ya fi sanin da yawa ita labar gana ina an taba zuwa wani waje za a yi wa'azi akan ta kawo ni kun tabbata mutane sun santa ni mutane ba san ta ba kan ma ku yi musu wa'azi game da ita ga ya kasance ba san ta ba ma gaba ɗaya a hunta a wuce ya fi Allah ya sa mu gane shehu dan fodiyo ya ce a cikin al'amuran da ya faɗi a al'amari na uku al bi ilmin horo cikin abubuwan da gari bala'i ya game gari da su a wannan lokacin shine shigaltuwa da ilmin haruffa me yake nufi ga za mu karanta yace wa minal umurin umuri allati ammat al biha fi hadhihi bilad al bi ilmi al yana cikin al'amuran da bala'i ya game gari da su a wannan garin na Hausa a wancan lokacin nashi shagaltuwa da ilmin harufa allati la yufhamu ma'naha wa'inda ba a san ma'anarsu ba za a zo a rubuta ko kaga an yi wani hatimi kaga an yi wani abu an rubuta bakwai an rubuta sha biyar an rubuta ɗari da hamsin ko kaga an rubuta ha'un an rubuta kafin kun san Jada ko wani na da lambobi ko wannan sananne ne ko wani da lambobin da yake tafiya a kansu ana amfani da su amma ai amfani da wannan haruffan domin a gano shekara yan buga haruffa aka sa harafi aka sa harafi ya ba da shekara kaza za a yi kirkirar tsaya ce shekara kaza wanda zai mutu shekara kaza akwai da kaka na ko wanda aka ce ya taɓa bugawa sai ya buga ya buga ya buga ya buga sai ya koma shahewa ya buga ya buga wai ashe ya buga ya gano nan zai mutuwa ne <laughs> ya koma buga ya koma buga ya koma buga duk kowace ya ta mamaki to kakashin wata bishiya ne yake yana a sha kuwan na saman bishiyar sai ce mai shahi kaza sa kaza shahi kaza sa kaza sai gaba nan zai mutuwa ba shi a sha kuskure na kai wajen buga lambobi da ya buga ya buga sai ga cewa nan zai mutuwa yayin to to irin wannan ilimin kawai wasu haruffa ne ne a bajadiyar babu wanda ya san ma'anar su harafi bai da wata ma'ana a harshen larabci haka larabawa suke harafi bai da wani ma'ana to shi an zo alif lam babu wani ma'ana da ake fitowa daga harufan ko dai a ce suna nuna kaza ne ko suna nuna kaza ha mim qaf yana nuna kaza ne amma bai da wata ma'ana shi kan shi haka aka san harafin larabci a sanayya ta mutane a addini cewa bai da wani ma'ana to sai a shiga da wannan ilimin a buga a ce an gane bana za a yi damana mai kyau bana ba za a yi fari bana za a yi ta wannan bugi bugin da ake yi kuma ma wasu suna suna da ma'anoni daban-daban ba dole bane sai bugawa a san gaibu ba dole bane sai bugawa a san wani abu zai yi wasu abubuwa wata shi ce ta daban kamar da zai gaya muna haka yake izba isa isa'atu adamin sashen su munanan ladabi ne wa ba abu ha kufun sashen wannan abun kafirci ne menene saboda me yace wa suratu ha kama ashara ilaihi malikun bi qawlihi yadda kafirci zai fito a kwata kwata kamar shine kamar da imam malik yace wa ma yudrika la'allahu kufrun baka sani ba zai yi kafirci ne watan daga cikin ilimin harufa eh, shigaltuwa da ilimin harufa da shi wannan fodo ke nufi anan akwai taba yaren da baka san ma'ana tai ba yaren da baka san ma'ana tai ba ka shiga ka kutsa kai kai kai ta rubutu koyo da ka rubutu da wannan yaren da baka san abin da yake nufi ba zai yiwu ka rubuta wani abu da zagin ubangiji ne wannan kuma yana yiwuwa da yawa har harufan turanci ma ba a isa tv bane ga wanda ah, da taguwa kasuwa an rubuta mata you can't try god sai da cikin shi to kai ne god in that i can't try you kaga kamar shi ga an ta ba za ka iya gwada Allah ba In wa'annan abubuwan gaba daya abubuwa ne wanda yake na kristoci kayan su wa'anda ba musulmi bane kayan su wa'anda girmama Allah wa ma qadarullah hatta qadri ba girmama Allah bai da ya kamata da yawa mutane suna sa rubutu da ba san ma'ana sai ba a tagwa wani rubutu na turanci ne akwai munan ladabi ga addini akwai wani rubutu na faransanci ne akwai munan ladabi ga addini wani ya san bai sa abin da ma'ana yake nufi ba wani akwai wanda aka rubuta takarda wa aka rubuta abin nan abin nan cewa I want to have sex with my sister mutane su su sa ba sa abin da yake nufi ba kaga wannan dukkan shi munana ladabi ne wannan wani kafirci ne wani munana ladabi da Allah ne ake rubuta to haka in kaga wata mai rubutun cana kakkasa saboda kila kai kan ta turanci kaga da abin da kila baka ga abin da tun canan tika ne zai wani munana ladabi ne wani sunan wani gunki ne zai yi wani abu kaza ne kaga wannan wannan ya kasance munana ladabi ga Allah munana ladabi ga addini sun shi wadan fure ce ya karo daga imam malik ya ce wa ma yudri kala allahu kufur ba san abin da an rubuta ba zai kafirci ne ba sani ba wa qad nusiba zalika li Nasi an-nas annahu kana yaqra'u zalika bi hadrati nasrani an nasabta wannan ga wani mutum wani mutum wata ran ya kasance yana karanta wayannan haruffan kawai yana iya karanta su bai san ma'anar su ba yana haka ne gaban wani mutum wanda yake ba nasare ne wan nasrani yabhaku minhu shi kuma nasara yana mai dariya fa qala lahu fi zalika yace mai don ni kake mai dariya Eh, sai ce ajibtu minka innaka tasubbu rabbaka wa nabiyyaka wa anta la ya ce mamaki ka bani annabin ka ne kake zagi da kuma addinin kake zagi ubangijin ka da addinin kai baka ma san kana yi ba saka akwai akwai kuskure kwarai daga cikin ya shagaltu ta rubutu da karatun yaren da bai sani ba shi dole sai ta suwa ya karanta baka san abin da ka rubuta ba wasu su akwai munanan ladabi da yawa ciki wani yana yana yana shiga ko wani babi kamar yadda gaya muku tsaye ba sai mun karanta abin da malam ya rubuta a kai ba الأمر الرابع الأمر نهدو bil bil wa wa kamin nujum shagaltuwa da sanin ilmin gaibi ta hanyar ƙuri'a da kuma ilmin taurari kun ga ilmin taurari ya yi ta wuce mu ko idan kana karatu littafin tauhidi za ga abubuwa irin wannan suna ta ko kitabun tauhidi ka ɗauko kana karatu za ga wajajen da zai ambaci hukunci hukuncin layu suna da yawa a wuce nan a ambace ta ciki a wuce can a ambace ta ciki abubuwan da ke magana game da in kana karatun tahawiyya misali matsalar kaddara a kidar tahawiyya kana wuce tana ce ka aje ka gama da ita ka daga ka cin mata to haka rubuce rubuce ke na tauhidi akwai abubuwan da suke ta saboda muhimmancin su yanzu ilmin tawari mun sani mun yi bayani ne ko wani mutane ke karanta taurari su ce kaza in taurari kaza ya fito wani babban mutum ya mutu in kaza ya fito za a yi ruwa mun karanta abin da annabi sallallahu alaihi ya ce kila mala ya kawo hadisin nan zamu diba in ya kawo shi zamu karanta sai akwai ƙuri'a wadda ake yi wadda yake bata inganta ba ƙuri'a ta inganta musulunci ya yarda a yi ƙuri'a waɗanne wadda ta musulunci da ai idan mutum yana son yi tafiya yana da mata biyu bai san da wadda zai tafiya ba musulunci ya yadda yayi koyi haka annabi san san kai sai koyi a duk wadda wannan za a tafi da ita wannan za ta zauna gida duk wadda sahamu ya fito kamar zo cikin hadisin rabonta ya fito cewa ita aka ce za ta tafi sai a ɗauke ta a tafi lokacin da an ba mu labari koyar da aka yi da annabi Yunus alaihi salam ko lokacin da yana cikin lokacin da kifi ya so ya canye shi wata lokacin kafin ya shiga cikin cikin kifi ya cikin jirgi jirgi ya fara tangal tangal sai aka yi ƙuri'a dole cikin mu akwai wanda yayi kaza aka yi ƙuri'a a wancan lokaci ana irin wannan ƙuri'a aka yi ƙuri'a a ce annabi Yunus alaihi salam aka jefa cikin gulbi kifi ya haɗe shi ta akwai wata ƙuri'a da ake wadda ta shiga cikin wannan da zai faɗi za mu ji akwai wanda aka yi an sace abu sai a ce za a zo a yi ƴan kara sai a laƙa mu wani a laƙa mu wani ya tuka duk wanda ya laƙe gare shi kaga wanga shirme ne na kwarai ko kuma an yi sata a wannan tsamanin cikin mu ne nan wani ya sata cikin ku ne wani ya sata sai a rubuta duk wanda ya dauko shi ya sata sai shi ake gane wanda ya sata ta haka tunda in kai ta ka jiha guda ya dauka ka an ka koma jiha wani zai dauka ba shi ba <laughs> kaga kaga wannan wannan wannan ya saba kwarai da gaske min al-umuri allati ammat al-balwa biha fi hadhihi al-bilad yana daga cikin al'amuran da bala'i ya game da su a wannan garuruwan na Hausa wannan garin na Hausa الاشتغال بتحصيل المغيبات من الأمور بالقرعة وأحكام النجوم kokari ko shagaltuwa da sanin gaibu sai an san wanda ya sace abu kaza sai an san abu kaza yana da kyawu ko bai da kyawu zai kawo mana misali nan gaba ta hanyar yin ƙuri'a da amfani da kuma ilmin ilmin tawaru wa hadha al-fi'lu huwa mitahu kulli fitna wannan aikin shine mabudin dukkanin fitina lokacin da aka yi koyi aka yi an aka ce kai kai sata baka sata ba kaga an jawo fitina ta koyi kai ba yadda za ka yi ba za a danne maka yan uwan uwanka ba yadda ba a ga nan gare ka ba ba a ga alamun ka ɗauka ba kawai ta hanyar wani ko kuma a sa kare a sa miyau kusan shi ko sai a sa ga ƙasa din ka ɗauko mai miyau ko in kuma ka ɗauko mai miyau ba shine bayan an koma aka sa kuma ɗauka wani zai ɗauki wani wanda ba kai ba zai ɗauka kaga duk wannan ba ba ba hidda wani hukunci ah, da gare shi Ya li anna marji'ahu ila kahanati domin duk komawa da za a yi zai koma zai koma ga bokanci ne duk yadda za a yi wannan ilmin ilmi ne na bokanci wa ziddul haqqi shi kuma bokanci sabanin gaskiya ne qala al-ulama malamai sun ce qur'atu quyuri qur'atu quyuri wa na'uha min babil istiqsab bil azlam ƙuri'a da ake ta tsuntsaye a ce in an sake shi ya tashi yi gabas ko ya tashi ya yi gabas akwai nasara ko ya tashi yi yamma babu nasara yana cikin babin istiksamu bil azlam wanda wanda ah, mushrikai kai farko sai a zo a rubuta abubuwa guda uku a rubuta in mutum yana son tafiya sai a ce mara ni rabbi nahani rabbi na uku a kyale shaka sai a jema a kai cikin wani waje sai a sa sai a girgiza in ka ɗauko a mara ni rabbi to za ka yi tafiya tana da kyawu in ka ɗauko na hani rabbi to ba za ka yi tafiyar ba in ka ɗauko wanda bai da komi shi kenan sai a komai ha dole sai ka ɗauko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kun ga wannan shi wani abinda mushrikai kai a da kafin zuwa musulunci Allah ya hana su ya ce wa an tastaqsimu bil azlami zalikum fisq Allah tabaraka ta'ala ya hana su shine ya kasance ya wuce lokacin wayannan mushrikan ya shigo cikin wannan al'ummar Ya ce qala al ulama qur'atu wa nahwaha min bab al bil azlam ila an addu minhu minhu istiftaha fil musab har suka wuce suka ga buɗe qur'ani misali in zaka abu sai a buɗe qur'ani sai a ci su a gani kawai sai a haɗa murari sai a buɗa da inda aka buɗo yan buɗo ta hanyar daidai ulaika ashabul jahim sai a ci karkata shi wani abuwa na ƙauye bane ina ba ta mun fahimta ko in ka an ka ka mutum wala ta kulu ta ci sace wala wala ta kulu za su mutu wala ta za a buɗe wala ta kulu lima ta ci wala ta ci kumul kadhib sai ci kaga an mutu an ce wala ga lana ita aka aka fara azza zuwa kan kai in ka buɗe wajen da aka wadi aljanna ko aka wadi abin ƙwarai ta ce ah, to kai abin abin ƙwarai ne kaga ƙur'ani ba don haka an ka saukar da shi ba ko ina zaka iya buɗa kuma komai zaka iya gani a ciki amma saukar da shi ne domin a karanta shi a yi tadabbarin ayoyin shi ba don a yi wannan na buɗe musa buɗe littafi domin a ga wa'annan abubuwan ba sai da bude cewa an tastaqsimu yace Allah tabaraka ta'ala cewa an mu bil azlami zalikum fis wannan al bil azlami wannan fasikanci ne fasikanci ne yana ma'anar kafirci tunda gomawa ne ga wani Allah da ɗauko shari'a komawa ne ga wani Allah da ɗauko sa'a wayannan abubuwa abubuwa ne da suka sa mu koyewa shari'ar musulunci don haka yin su ya saba ma shari'ar musulunci yakan kai ga kafirci yakan kai ga ga shirka yakan kai ga zama ne haramun gwagwarin abin da aka aikata al'amrul khamis al'amari na biyar ta'zimu ayadil kuffar girmama idid duka na kafirai min al-umuri allati ammatil balwa biha fi hadhihi bilad yana cikin al'amuran da bala'i ya game da su a cikin wannan garin na Hausa ta'zimu ayadil kuffari girmama idudduka na kafirai mitlu alhajur wal unsura wa awwal khamis mayu kamar alhajur alhajur suna ce mai wowo kusan wowo ko wowo da ake yi na na taya na kuna taya Walunsura. Uh, wal unsura unsura pentecost wani ne na da yahudawa ke yi yanzu ana wannan yanzu a garin hausa pentecost ba mu yi ne ba a garin hausa ala kulli halin wa'annan biya kawo a matsayin misali wa awwalu khamis mayu da alhamis ta farko ta mayu wanda ake cewa mai bankas day ko bankas holiday na ana ce mai a zina kasashe mana ce mai workers day ko a ah, first may ne ko ake keɓancewa ya kasance hutu ne to wannan in uh, asali ne daga kafirai ne akwai wani abu da suka yi wanda yake a asali suna wannan aikin ba zai iya tuna shi ba yanzu amma dai suna wani aiki ne a wannan alhamis ta farko amma wannan ya kasance kawai ka misali ne dukkan idu dukkan su yin su kafirci ne ga abin da ce na kasa ya kawo maganganu sai ya kawo qala Allah ta'ala wallazina la yashaduna zuwa kun gane wallazina la yashaduna zuwa wa idza maru bil lagwi maru kirama a cikin suratul furqan Allah na siffanta ibadur rahman ya yace wallazina la shaduna zura da waɗanda ba su halartar bukin kafirai shine la shaduna zura ba su halartar bukin da aka yi a ce an kira an yi buki na lahadi kila ce lahadi bai kaje coci a yi sabir zakai ko kuma ran kirsimati bari kaje ko kuma za a yi bukin bukukuwan kahirai ku ji kamin bukukuwan kahirai da kun ka sani valentine an santa da me kuma baji akwai sabani kwarai da gaske game da fasi amma dai gaskiya kauli mafi inganci shine a bashi gaba ɗaya yafi kauli mafi inganci shine ya kasance haramun ne domin koyi da kafirai ne Salman bin Fadil Auda shi ya tsayi ne cewa in ba a ɗauke shi addini ba ba a ce mai ba a ce mai ba a ce mai bid'a ba a ɗauke shi addini ba dan ɗaya kaza amma kuma mallami ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kawo cikin abubuwan da ke haramun domin koyi da kafirai ne kuma sani na dukkanin ma malamai na wannan zamanin sun kokai akan haka cewa kafirai ne don ba a san cewa cewa koyi ne da kafirai domin kun diba shine fa mauludi shine mauludi kaga in muka kyautata shi cewa ai birthday zaka yi abin ka kenan za an wa annabi kaga da ce babu komai don haka gaskiya barin shi gaba ɗaya shi yafi domin na farko bai da asali a musulunci cewa duk shekara ta kewayo sannan ba ana ba ana gode ma Allah bane da shekara ai ta kewayo na kawo wannan shekara da nau'in ibadu dukkan da kai ne in kana ibadodin kwarai ya kamata ka gode ma Allah ai shekara ta kewayo baka yi ibada koyo ba abin da kai na bautar Allah ba yawan nafila ba yawan azumi ba yawan karatu Qur'ani to kusanci ga kabari na zaka gode maka ta muna cewa na kusa ga kabari na kusa mutuwa kaga hankali baya dauka ala kulli halin da dukkan wata idi da ake ta kakare wanda ke asalin ta kakare ne yin ta ana ce mai zo ga abin da malaka wani maganganun malaman tafsiri yace wa qad fassara adadun min ahli ilmi bit tafsiri min at-tabi'in wa ghayrihim adadi mai yawa na mallaman tafsiri na daga tabi'ai da wasu sun fassara wannan anna zura huwa ayadul mushrikeen cewa abin da ake da la'isha duna zo shine ba su halatta idi idi na mushrikai minhum cikin malaman da suka yi wannan fasara akwai Muhammad ibn Sirin wa Mujahid bin Jabar wa Ikrima wa Bahas wa Amr ibn Mura wa gairihim dukkanin wa'annan malaman da sun sun ambaci cewa la'isha duna zura ana nufin mutanen da ba su zuwa wajen idin kafirai wannan kuma ya ɗauka duk idin ba idin kafirai ba dai duk idin da bai dace a yi a musulunci ba ko idin mauludi zai shiga ciki bai kamata mutum ya tafi wajen idin maludi ba ko da don ya je sauraro ne kawai ko da don ya je ji abin da ake yi domin wannan abin da aka yi daidai da ko ba daidai bane ba daidai bane zur ne kuma Allah Ta baka tala ya yabi mu'minai wallazina la yashaduna wallazina la yashaduna zur tayyib mala ya ci gaba da cewa don ku kiyaye yashaduna zur za a yi fasara shi da shedun zur ko to ya kawo abin da ke nuna cewa fassara shi da cewa ba su halarta irin kafirai yafi tayyib yace wa hadha tafsiru aula min tafsiri man qala bi annahu shahadatu zur allati hiya al-kadhib yace wannan yafi da wanda ya fasara shi bi annahu shahadatu zur allati hiya al-kadhib da wa'in suka fassara wannan ayar cewa la yashhaduna zur ana nuhin ba su shaidun zur kusa shaidun zur ko shaidun zur na kai ka faɗi ƙarya kai wa wani shaidu wanda yake ba ba shi bane wasu malamai sun ce wannan shi ayar ke nufi to yace amma wancan tafsirin yafi wannan saboda me fa innahu law ana zalika laqala la yashaduna bizur da shi ake nufi da an ce la yashaduna bizur da an ƙara mai ba ko wal arab taqulu shahidtu kaza idza hadartahu idza idza hadartahu laraba suna cewa shahidta kaza kai shaidun kaza idza hadartahu idan ka halarci wannan abin ina fata mun fahimta ko kama qala ibn abbas radiyallahu anhu shahidtu al-ida ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ku fahimci huskar istila din ko abdullahi ibn abbas ya ce shahidtul ida na halicci ida na halicci idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce don ka yanka ce wallazina la yashhaduna zura ba ce bilba ba sai kasance wanda ke zuwa irin wajen da ake wa'annan abubuwan wa qala umar radiyallahu anhu iyyakum wa a aajim umar radiyallahu ce na hane ku da maganganu irin na ajamawa wanda ba larabawa saboda me saboda a wancan lokacin irin su ne wadanda ba larabci irin su yake samu wa'ancan kalaman da shehu dan godo ya ce mana dazu zai yi zagin zagin ubangijin kai baka san ma'ana ba ina fata mun fahimta ko yace wa an kulu alal mushrikina yawma idihim fi kana'isihim wato wannan duk ƙarin cewa ayat tana nuni shahadatu zo ne kuma yace na hare ku da shiga a cikin inda mushrikai suke lokacin da suke idin su yace wa akhrajan nasa'i wa abu dauda wal imam ahmad fil musnad min hadisi aish min hadisi anas radiyallahu anhu qala imam an-nasa'i da imam abu dauda da imam ahmad sun fi suwa cikin cikin ah, sunan nasu da musnad ah, daga anas radiyallahu anhu wannan hadisi shi zamu tashi sai abi dauda sati mai zuwa mi hadisin yake cewa anas zace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima annabi sallallahu alaihi ko da ya zo madina ya samu da mutanen madina suna da wani idi guda biyu da suke wasa a cikin wayannan idin Faƙala sai annabi sun sace musu ma hadani al-yawmani wayannan yinin guda biyu na mine nake ganin kuna fita kuna wasa qalu sai mutanen madina suka ce mai kunna nal'abu fihi ma fil jahiliya mun kasance a lokacin jahiliya kayan zuwa musulunci rannan muke fita mu yi wasa ciki wata ran idin mu ne rannan annabi sun ya basu suka ci gaba a'a annabi sun bai basu ba faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah azza wa jalla qad abdalakum bihima khairan minhuma Allah ya canza muku da wasu waɗanda suka fesu. su yawmul adha wa yawmul fitr ko kuma yawmul adha wa yawmul fitr Allah ya canza muku da ranar Idil adha da ranar Idil fitr wannan ga cewa waɗannan sune kawai idi idin da aka yarda a yi celebration a musulunci ba a yadda ka ɗauko wani idi ba da ba waɗannan ba ko juma'a ba a yadda a yi celebrating ɗinta ba dogar juma'a ta zo a yi wani buki na tarbon juma'a game da an yadda a yi bukin idi a watan idi an yadda kila a yi kiɗi ko an yadda a yi kiɗi an yadda 'yan mata su yi wasa an yadda a fita a yi wasa tserere ne an yadda a yi wasanni daban-daban wanda ke ran juma'a ba za a ce to yau juma'a ce bai a zo a yi irin irin irin waka da 'yan mata ke a cewa su yi ran idi ba ko yau idi ke juma'a ana yin ta idi dukkan da aka yadda a fita a yi wasa wani idi ne guda biyu idul afha da idul fitr kuma annabi sun ya kira su idi a wani hadisi ya kira juma'a idi sai muka samu idi guda uku mi aka ce ma idi dama an samo shi daga ada ya udu ko duk abin da yake zagayowa ya koma tahowa ana ce mai idi don haka rike wata rana da za ta dinga zagayowa ana tuna ta kowace rana ce ba wa'annan ba wani kekere ne a cikin addinin musulunci yana fatan mun fahimta ko nace annabi sallallahu alaihi wasallam kusan idi ta kasu kashe biyu akwai idul makan akwai idul zaman ko idul zama ita ce irin idin da suke tahowa ran idul azha idul fitr ran juma'a idul makan kamar irin taruwar da aka yi ran a wurin arfa kamar irin taruwar da aka yi a masallaci to babu wanda duk idin da ba musulunci ya ce a yi ba ta ya sa musulunci kuma bid'a ne wanda ke sa mu koyarwa da shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam tsaye sai mu ji gaba al'amur salis al'amari na shidda cikin al'amarin da bala'i ya game da su a cikin garuruwan Hausa as-salatu alal quburi wa bina'ul masajidi alaiha yin sallah inda kabari masha Allah yin sallah inda kabari ko kuna celebrating birthday ne da bai kun shi ta lokaci kai ya zama kuna an taba celebrating ko kuma to <laughs> na san yau da gobe ta nuna min cewa mutum ka taba inda yake sai ya kama hamma sai ya kama sun kai da kai amma da ka taba inda bai yi sai diga jin daɗi za a taba wani mutum an halitta shi da nau'in son jan magana ɗaya gina a sallah akan kabari da gina masallaci akan kabari yace wa minal umurin umuri allati ammatil balwa biha fi hadhihi bilad yana cikin al'amuran da bala'i ya game da su a wannan garin na Hausa A tabarruku bis salati ala al-qabri yi cikin tabarruki neman albarka da sallah ga kabari mutum ya je wajen kabari yayi sallah da barka, wannan na gani da ido na a nan sokoto na gani da ido na bayi mutum na sallah ni ja shi hana mai yake albarka yake so kwata kwata kuma a inda shi ko yake ba inda kabarin shi wadan kudu ne gan shi ba a da waje inda na eh, makabartan nan da ta sauran jama'a ba nan ni gan shi ya sa kabarukan gaba yana yana sallah kaga wannan kwata kwata har yanzu ana yi kenan kuma inda shi wadan kudu wata ana kai ta kaska ake sai an yi ko kake ba a yi sai an yi kaga shi kenan akwai masu kai mai Allah ya sauwaka wa bina'ul masajidi alaiha haka nan gina masallaci akan kabari na mai cewa ana gina masallaci akan kabari ni na mamakin mutanen nan mutane su su a take tsayin mu cikin ɗariƙun akwai masu sabawa kwata-kwata su ce ana yi kwata-kwata su ba a kan su akwai masu cewa ba a zuwa ziyarar shehu dan fodiyo ko babu cikin ɗariƙu akwai masu cewa akwai masu cewa ana gina masallaci ina kabari kwata-kwata su yana cikin da su ana ginawa wai mere wai an gina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wai an gina masallaci haka wai gina masallaci haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi ya ce annabawa ana tubuɗe su inda suka mutu haka ya faɗi sannan shi yace suka rasu sannan shi yace kada a gina kabari akan masallaci to yanzu sai ya rasu ba cikin masallaci ya rasu ba ya rasu a cikin ɗakin Aisha aka gina mai masallaci a cikin ɗakin Aisha aka wassa a masallaci ba a sa kabari ne cikin masallaci ba domin ba a yi ba a sallah inda misali yanzu ina ina zace wannan ne masallaci ko da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ana sallah nan ana sallah nan ana sallah nan ana sallah sai ya shiga cikin masallaci to ba haka yake ba haka kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba a sallah kowane gehe ina fata mun fahimta ko ah. nan gehen gina kamar yadda kujerar da take laƙi haka ah. haka yake ba a sallah ba kusowa ta hudu ba a sallah ciki ana sallah gaba ana sallah wannan gehen ana sallah wannan gehen domin an buƙaci a waɗaɗa masallaci amma ba a sallah wancan gehen ina fata mun fahimta ko za ka bai shigo masallaci ba dukkanin shigowa masallaci ina fata mun fahimta kuma lokacin da ya bashi shi ba haka yake ba lokacin da da al-khulafa wa rashiduna suka zo su ma ba haka yake ba daga baya ne a lokacin banu umayya ya kasance ayin wannan karin da ya buƙaci an kawo shi ciki sannan ba a kawo shi ciki ba bai har yanzu ana sallah ciki ta kowane gehen nashi akwai gehen da ba a sallah ciki sannan kuma ko da haka ne shi yayi ko kuma sahabbai suka yi duk ba shi yayi ba sahabbai suka yi ba ka duk ba hujja bane cewa wai don haka wannan shine hujja don haka gina yin gini akan masallaci ayi gina akan shi wannan a gina masallaci akan shi akan kabari wannan kuskure ne ya sa an koyo annabi sallallahu alaihi wasallam yace iz la yusalla alal qabri alal maqabiri domin ba a salla akan makabarta bai yiwa a zo makabarta idan aka zo ko masallaci ha gina ko kabari duk wanda aka yi shi za aka yi daga baya shi za a tonewa misali yanzu an samu hubbarin shehu dan goriyo sai ka zo a gina masallaci a nan hukuncin musulunci shine a roshe masallaci ina fata mun fahimta ko idan aka samu masallaci masallacin shehu aka yi kabari ciki hukunci shine a tone kabarin duk wanda ya zo daga baya shi ake tonewa abin wanda ya zo daga farko mun fahimta ko A wala yubna masjidun alaiha littabarruki ba a gina masallaci akan akan kabari ko akan makabarta ana neman albarka da shi wala yutamassahu bil qabri aidan ba a shafa kabari kuma wannan kun ga duk kwata kwata ga kwata kwata abuwan da yake wala yutamassahu alaihi ba a shafa akan kabari akwai hujja kwata kwata ga ganin shi mutan fada yake nufi yanzu da zaka ce kai su suna yi ga kabari ne ka ce kasu da za a ce baka san darajar ce baka san albarka ce baka san kaza ba yace eh yace li anna zalika min fi'lin nasara don aikata haka ko ne da nasara kamar da annabi sun sai ba mu labari suka ji malam zai kawo cikin sharhi zai kawo hadisi wala bilma bil ma'i alladhi yakunu alayhi ba a shafa mai kusan yudhan ijja shi ne shafa mai ba a shafa kasar da aga kabari ko kuma ruwan da aga kabari sai a sa ruwan kabari sai ya kai sai a shafa sai ya kasance yayi tabo tabo sai a taba sai a shafa ga huska wajen neman neman albarka ne shi ne shaudan fada ce ba a yin haka wala yunfa'u minhu turabun ba a ɗaukar ƙasar kabari a tare ta wani waje domin a ji kama wata mara lahiya ta sha ko kuma domin a ba wani yi kaza ko mai naƙuda a bata cewa dan bodo ya ce duk ba a haka mi yake wa inna ma labu tabarruku bi ziyaratil qabri faqad ana neman albarka ne da ziyarar kabari domin sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun fahimta ko idan albarka kake so ka je ziyarar kabari wannan shine zaka wannan ka ya kasance wancan ya kasance raddi ga masu guluwi suna shafawa wannan kuma ya kasance raddi ga masu cewa ba a zuwa ziyarar kabari sai kabarin waliyi wane sai kabarin waliyi wane sai kabarin waliyi wane akwai malamin da ya taba gaya mini yace dalilin kekero cewa ba a zuwa ziyarar kabarin waliyuwa ne kabarin waliyuwa ne shine don sai ka aje ziyarar kabarin shehu dan fodiyo wanda ya kirkiro wannan magana lokaci guda suka yi kusan lokaci guda suka yi da shehu dan fodiyo sai yana so yana ya ga cewa shehu dan ya shagaltu tuda karantar da mutane karantar da mutane ilimi da jihadi shi kuma ya shagaltu da khurafat da wasu abubuwa yana so ya yanke alakan mutane gaba ɗaya daga gare shi sai shi ya kekere wannan lokacin haka ya sha wai wannan ɗariƙa ba a zuwa tsabarin wani daga baya baya ne fa wannan ɗariƙa gaba ɗaya tattau daga baya baya ne wannan wani magana ba a zuwa tsabarin wani ba a zuwa tsabarin wani wali tattaro kuma malamai suna ganin cewa saboda kabarin shi wadan fodiyo ne abbai sun aje ziyara don shi ne yake cewa ba a zuwa ziyarar tsabarin wani wali shi wannan fure ya gaya muna ana zuwa ziyara ana neman albarka ne da ziyarar kabari me neman albarka ciki ka je annabi san sai ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi ala fazuha fa inna tuzakkirukum al-akhirah ka je ka yi abin da annabi ya ce kaga tabbas zaka samu albarka ko ba zaka samu ba to ana neman albarka da ziyarar makabarta in kana son albarka zaka je makabarta ka yi ziyara in kana son albarka zaka je masallaci ka yi sallah in kana son albarka zaka je makka ka yi haji duk abinda musulunci ya ce ai in kai zaka samu albarka shi ke nufi da cewa inna ma bar ruku bi ziyaratil al-qabri faqat ana neman albarka ne da zuwa ziyarar kabari domin ka ji haka kai sunna wanda aka umurce ka kai kuma zaka samu lada mala mana ya kawo hadisai nan kasa yace ana shi ta radiyallahu anha anna umma salma ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة أم سلمة تابع النبي صلى الله عليه وسلم labarin wata coci ta gani a Habasha wa fiha suwari kuwa ma fiha min suwari kuma ta bashi labarin abin da ta gani cikin hotun mutane da aka yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta annabi sallallahu alaihi ulaika idza mata rajulu salihu wancan mutanen da ci gari nasara idan mutumin kirki ya mutu a cikin su awul abdu salihu ko kuma wani bawa na kwarai banau ala qabrihi masjidan sai su gina kabari akan masallaci su gina akan kabari ne wa sawwaru fihi tilka suwar sai su gina wa'annan hotunan da kuke gani a ce hoto ne ne a yi shi baki kabari ne domin a tuna da shi sai annabi san san yace mai yace ulaika shirarul khalqi inda Allah wa'annan sune mafi sharrin halitta inda Allah ga abin da annabi ya ce sai ka wanda lalle ana gina kabari akan masallaci kaga wannan cikakkar saba ma shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan yace wa fi sahih muslim an jundub bin abdullah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid annabi sansa ya ce waɗanda aka gabaninku sun kasance suna ɗaukar kubura an biya ihin masajida suna ɗaukar kabarin annabawansu su mai sai masallaci ala falatattakhidu tul qubura masajid ku ina ku tsaya ku jiya kak yadda ku ɗauki kabari ku mai sai masallaci fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku haka akwai dalilin fiye da wannan annabi ya ce kada ku yi kabari ku mai sai masallaci ni ina hana ku akan wannan to abin da sa ake cewa an can ba su amfani da hadisi ba san ba su yadda amfani da hadisi ba don shi ko wace ɗariƙa wasu wasu ɗariƙu suna kiran kansu ahlus sunna amma su ba su taɓa kiran kansu da sunan sunna ko alama su ba su taɓa kiran kansu da sunan sunna wannan wanda bai sani bai sani yanzu misali ɗariƙun da gaima kuma su ce ma kansu sunna suna cewa sunna sun yi sunna ba ko inda ba su taɓa ambatun sunna su ne masu cewa ba a zuwa wajen kabarin wari a yi mai an ziyara su ne masu cewa ana gina kabari akan masallaci su ba su taba ambatun sunna wasu za su ce mu ne yan sunna ku ne yan bid'a suna tai da ahlus sunna su ba taba ce maka su yan sunna ba sai su ba su taba yadda akwai bid'a ba san ba su yadda akwai bid'a ba ga bakin su baka taba jin akwai bid'a ne yayin ba su yadda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai bid'a kalmar ta bata zo ba sai cikin hadisai su kuma sai da hadisai ba haka ba su faɗi amma sukan samu wasu hadisai wanda suka yi daidai da wani abu da suke ciki wasu na ƙarya ne zaka ji an ce hadisin tabarani da ya magana ɗari da ɗari uku da goma wani hadisi ga cikin tabarani wai saboda tabarani ƙarya wai shi ya yi magana wa'annan ɗari uku guda ɗari uku da goma sha uku kamar yadda hadisin tabarani ba a tabbace ce ba hadisin wani kusa da gaggace tabarani an sai mutumin da ya rika tabarani ai dan kadan ne sai a ce hadisin tabarani tabarani yana da mujamul kabir yana da al-awsat yana da as-sagir wani cikin su wace a ci hadisin abrani da ya magana ɗari kun ga guda ɗari uku da goma wani hadisi ne mawdu'i da ya magana wani abu da ban sai a ɗauko shafi a ce wa'annan ɗari kun yake nufi saboda haka wayancan ba su amfani da hadisi don shi suke faɗa haka mana suna amfani da hadisi ga ya kwata kwata cikin sahih muslim annabi ya ce fa inni hakum an zalika wannan magana ba ta ɗauka ba ta ɗauka wani tawili eh kila nan zamu dakata ko bai ba tsayin yace wal wasiyatu bi adam ittikhadhi al quburi masajida kanat min iman na tsaka bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yin wasiya da cewa kada a dauki kabarurka a mashi su masallaci yana cikin karshen abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wasiya da akan shi kadin mance wannan abubuwan za ku gane cewa misali kai insafi kai dukkanin adalci zai baka cewa gaskiya ba kala ɗaya ba ce akwai wata safi wata haka ne fata ba kala ɗaya ba ce wata tafi wata abin da ke sun tabbatar su a nan ɗariƙu da kuma hanyoyi na bidiya ba dukkan su kala ɗaya ba dukkan su bugu ɗaya ne akwai wata tafi wata kusa wata tafi wata nesa yanzu a cikin wannan ɗariƙon akwai wani wanda yana nan wajen da ya yi rubutu a kan shi insha Allah zuwa sati mai zuwa zan na na ga rubutun ya bani in diba mai kuma na gane shi yanzu har na diba ma za ku ga daga cikin littafan su ya ɗebo cewa suna cewa kaza kwata-kwata ga cikin littafan su eh an ka gwada ma wasu karanta kuma an fassara da Hausa za ku yi mamaki abubuwan da suke faɗi kwata kwata wanda wasu sai ku ji su ga masu wa'azi za a gwada maka cikin littafi kaza shafi kaza kwata kwata ya a kuma magana kwata kwata da aka rubuta ta a kawo insha Allah zuwa sati mai zuwa insha Allah zuwa sati mai zuwa zan zan bashi shi domin ni ma na karance ne da rabi ko kace na kusa karancewa da na karance zan mika mai shahi bai wuce shahi goma ba in ka zauna minti goma sha biyar minti talatin zaka iya karance zaka iya karance duk abubuwan da aka rubuta don haka ba dukkanin kungiyoyi na ba ne gaba ɗaya bugu ɗaya ke musu ba wani ya fi wani wuce iyaka cikin kungiyoyin sannan cikin mabiya kungiyoyin suka su wani ya yi wani guluwi wannan ke wannan abu sananne ne ko wannan shine insafi shine adalci na ahlus sunnati wal jamaa ba dukkanin su ake buge su bugu ɗaya ba ba dukkanin kungiyoyin ake bugewa kuma dukkanin mabiyan su ake bugewa ba bugu ɗaya ba ɗaya ba annabi sansa ya ce wasiya da annabi ah, mala ya ce wasiya da rashin riƙon kaburka a mashi su masallaci yana cikin abin da annabi sansa ya yi daga ƙarshe miki ke nuna haka fa na shi radiyallahu anha qalat Aisha an kabar ga shi Allah dire ta ce lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta'anil mauta lokacin da ah, mutuwa ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam tafika ya tsarahu khamisatan lahu ala yi sai annabi ya dinga shahi rigar da an ka sa mai ga ga fuska bargun da aka fuska nan an aka lullube shi sai dinga jaye shi bayan ya jaye shi sai sai ya cire fa idan tamma biha kashafaha lokacin da duk ta ruhe mai fuska sai annabi sun ya kauce yana son yi magana kenan faƙala wa huwa kazalika sai ya dinga faɗi yana haka su ma ne yake yana farko in ya su ma suka suka shafe suka ce sai su azame sai su a kyallan yana cikin sahih al-bukhari wannan mun taɓa karanta wannan hadisi a kitabul ilmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shafe in ya fafado sai ya jaye wannan bargon da aka rufe shi da shi sai ya ce la'ana Allah la'anatullahi ala al-yahudi wan nasara sai annabi ya ce Allah ya la'ani yahudawa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riƙe kabarukan annabawansu sun meshe su masallaci yuhazziru ma sana'u Aisha radiyallahu anha ta ce yana tsoratarwa ga abin da suka aikata walaula zalika ba don wannan da yace ba la buriza qabruhu da am da an da kabari ne ga hili ya kasance kowa na iya ga kabari ne ya taba tunda dakin Aisha yake gaira annahu khushiya an yuttakhadha masjida an yi ta haga masjida an ji tsoron a ɗauke shi a maishe shi masallaci don shi a kasance an ki bayyana inda mutane ka kawo ne masallaci inda ake ibada yan bai kowa ya shiga ɗakin Aisha ya kai inda kabarin ya shiga to wani zai je ya kabbata sallah cikin wata ran ba sani kun ga ya ɗauke shi a maishe shi me ya maishe shi masallaci don shi aka yi mai yadda aka yi mai ku bari mu tsaya nan ah, eh bai mu karanta bai mu karanta wannan hadisi wani sallallahu alaihi wasallam an tusal an an tu sallah ko an yi sallah ya kamata ilal quburi annabi sallallahu ya hana ayi sallah inda kabari yake walau lam yubna hunaka masjidun ko ba a gina masallaci ba annabi ya hana ayi sallah inda kabari yake fa qala sai yace la tusallu ilal quburi kada ku yi sallah inda kabari yake wala tajlisu alaiha kuma kada ku zamna akan kabari mun kanta wannan da salati ko annabi sallallahu ya hana a zamna bisa kabari domin kanta shi ne kuma ya hana ayi sallah inda shike domin wuce iyaka wuce iyaka da shi ne sai akwai tambayoyi da haka ku bai mu karanta mu karanta tambayoyi wani yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam kenan adashin da muke yi na ƙuri'a baya da kyau a wannan yana da kyau wannan ai adashin raba gardama ne ba adashin gano gaibu bane ba ƙuri'a gano gaibu bane abinda da matsala a gano gai wannan koyi a ce ai koyi a wanda ya dauki na kai shi da wannan na raba garrama ne wannan ana koyi a domin a raba garrama wannan ya daidai da wanda annabi sallallahu alaihi ke yi idan zai fita da matan shi kun ga na raba garrama ne ko ba na gano gaibu bane wannan wannan za a yi a ce baya koyi a gane wa ke da fasan farko wa da ke da fasan biyu wannan baya da laifi wannan ya ce an yi bayanin aƙidar mu'tazila da khawarij menene aƙidar asha'ira da maturidiyya ah, sannan kuma suna cikin firaqu dalla aƙidar ah, da bai da mai ce me aƙidar asha'ira aƙidar asha'ira ta fi sauki mun fahimta ko duk cikin aƙidu na bata aƙidar asha'ira ta fi su sauki duk cikin aƙidun bata aƙidar asha'ira ta ginu ne akan kore ma Allah wasu siffofi kawai ina fata mun fahimta ko akan kore ma Allah wasu siffofi misali in Allah ya tabbatar maka da siffar hannu sai a kore ta a yi tawili in ya tabbatar da siffar kaza a kore ta a yi tawili domin bai ganta shi ita ce aqida wadda ta fi kusa ga aqida ahlus sunnati wal jamaa kamar yadda malamai ke cewa aqida wa aqida ash'ariyya ita ce mafi kusa ga aqida ahlus sunnati wal jamaa amma aqida an an jingina ma Abul Hasan al-Ash'ari ita amma kuma bai rubuta littafi ko dai akan ta ba da Abul Hasan ashari yana aqida mu'tazilawa ne ya ba aqida mu'tazilawa sai ya koma ya gina tashi a kira wadda ke ba a ash'ari an gina ta ne ga Abul Hasan al'ashari daga baya ya batta ya koma aqida ahlus na cewar jama'a ya rubuta littafai kan ta littafi guda biyu amma sai yana a ash'ari bai rubuta littafi ko ɗaya ba amma akwai mallamai na musulunci wanda suke bisa a a ash'ari ita ce aqida mafi sauki mafi kusa ga aƙida ahlus sunna wal jamaa cikin sauran aqidodi kamar aqida khawarij kamar aqida mu'tazilawa kamar aƙida maturidiyya kamar duk wata aƙida aqida jahmiya da sauransu sai dai ba wai dukkanin menene aqida aqida aqida khawarij aqida abu asha'ira shine wannan sassaɓe eh, a hanyoyi misali sifofin Allah wasu siffofi irin na sifatul istiwa irin siffofi na hannu irin siffofi na huska sai a yi tawilin su ce saboda girmama Allah ka a ce mai kaza a ce mai kaza saboda girmama Allah ma wasu aqidun da muke ciki da suke tare da mu yanzu waɗanda waɗanda suke cewa suna bisa a shayara suke bisa gaba ɗaya ba su kama da a shayara ba gaba ɗaya ba su kaki da shayara kamar irin waɗanda da muka karanta na taɓa kabari a shafa na taɓa kaza a yi kaza duk waɗannan sun saba ma akida shayara amma yawan wasu cewa akida shayara suke biya a nan wajen mutu suke ayyada waɗannan abubuwan ina akida in musiba ta cin ma kira wani Allah mai cewa wai kwata-kwata in musiba ta cin maka kira sunan shehu dan fodiyo kaga wannan ya ya san baya cikin a sha'ira ko kadan wannan ya sa a duk wata wannan ya sa a duk wata akida za ce tana kusa ga akida ahlus sunnah wal jamaa wannan shirka ne kiran wani Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke hanawa a koda yaushe wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke hanawa a wajaje daban-daban cikin Qur'ani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke hanawa wani duk malamin ahlus suna suka ijma'i akan shirka ne wani na kira akai ne kuma ya cewa shi bisa kida asha'ira yake wannan kuskure ne sai da cewa kida asha'ira ta koyi waɗannan sifofin ita ma ta saba mu koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ne ake ita ce mafi kusa ga akida ahlus sunna domin adalci na ahlus sunna kamar yana gaya muku ba ba za a buge ba gaba daya da wanda ke cewa a aje inda kabari ayi sallah da wanda shi kawai siffar Allah ke amfani siffar huska ya ce a ah, ba za mu tabbatar ma Allah fuska ba shi ma fusko yake yi za a tabbatar ma Allah fuska ya tabbatar ma kai ne za a tabbatar ma Allah hannu ya tabbatar ma kai ne amma ya tawilin wa'annan ya sauki bisa ga mai wata akida da shi tashi ta kai matsayin shirka ina fata mun fahimta ko tsaye sanan ma matodiya ba mu da matodiya a nan matodiya ana samun su ne zo a afghanistan a pakistan a wani yanki a bangladesh a wani yanki na india aqidan matodiya tana tafiya ne da mazhab imam abu hanifa kamar yadda sha muku bayani mazhabobin nan guda hudu mazhab imam abu hanifa ita ke da mabiya ne sun kasu kashi biyu akwai ahlus sunna wal jamaa irin su abu ja'far da suka aqida tahawiyya wanda ke ɗalibai ne waɗanda ya bari sannan akwai wanda suka canza suka koma a aƙidan maturidiyya ba imamu malik ita ke bi da imamu malik da imamu shafi'i masu biyarsu an samu wasu suna kan aƙidar ahlus sunnati wal jama'a wasu kuma suna akan asha'ira mazhaba ta aqida ta asha'ira daga mazhaban malikiya da kuma mazhaban shafi'iyya imam ahmad bin hanbal shine ɗaliban shi gaba ɗaya suna kan ta ahlus sunnati wal jama'a ba samu wanda suka kauce ba wannan yayi tambaya kan cewa shin idan mutum ya ce ma wani Allah ya mai albarka kamar ya ce Allah ya sa shi aljanna ne ban sani ba wallahi ta'ala amma dai albarka kowa yana son Allah ya sa mai albarka ka sa albarka zai ya kai ka shiga aljanna amma ban san ko ya dauka ma'ana Allah ya sa shi aljanna ba wallahi ta'ala a ina tsammanin shi kenan ko an yi rasuwa a nan makwabtan masallaci don haka in mun gama yana da kyawu ko ɗaiɗaiku ko mu duka mu je mu yi musu gaisuwa kuma wanda ya rasu Allah ya ji kanshi da sauran ah, mamatan musulmi gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk